والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يوم مسلمي ما سجر ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da mu na watan ramadan mai albarka wanda ke maimaituwa a wannan gari mai tarihi mai albarka birnin kaduna har yanzu muna cikin sura ta hamsin da bakwai suratul hadid za mu tashi aya ta goma sha ɗaya aya ta goma ko to aya ta goma alhamdulillah to ma kamar da aka saba mukan ɗan karantar bawai da suka zo baya ta farko shin ɗan zina a billah yana cin gado hal yarifu waladu zina to da farko dai abubuwan da ke sa a ci gado kame da al'imamun rahabi ya faɗa cikin rahabiyya ɗinsa abubuwa ne ai guda uku ya ce asbabu mira filwara salasa kullun yufidu rabbahul wirasa nikahun نكاح وولاء ونسب ma ba'dahunna lil mawarithi sabab abinda ke sa a ci gado uku ne farko sai ce aure wahiyar nikahun na biyu wawala da wala'i na uku wa nasab da nasab dangantaka to in ka tsaya kan yani dalili na farko nikah to wanda ake tambaya ko zai ci gado dan zina shi ba aure aka yi bato kenan ya rasa sharaɗi na farko na cin gado a takaice ɗan zina ba zai gaji shi wannan da da aure aka yi za a danganta shi gare shi a ce uban shi ba amma uwa zai gaje ta domin mutum baya rasa uwa ai saboda haka wannan a takaice kenan to zai limanci mutane a sallah dan zina sai muka ce kwarai mai zai hana ya juzu liwaladin zina an ya umar nasa fi salat ai ba shi ba ne ya yaba makansa wannan bakar riga ai ba shi ba kuma wala ta wa ziratun wizra ukhra suraka ɗan zina zai iya jan mutane sallah sai dai abu ɗaya kawai wato za ke kallon kimar matsayin nashi ake danganta shi zuwa ga wancan asalin nashi amma don ta magana ko sallah ta yi inda musulmi ne yana da imani yana da ilimin da ya kamata ja mutane sallah sallah ta yi Allah ya kyashe mu da abin kunya ya kuma tsare mu tambaya ta uku da ta zo to menene iddar matar da ita ba ta jinin haila in tana shayar da nono akwai wanda yan? akwai su kwarai kuwa wasu mata idan suna shayarwa sai ka iske jinin ya tsaya to an sake ta <clears throat> kuma tana shayarwa kuma jininta baya zuwa a daidai wannan lokacin to abu ne guda biyu nan sai ta dakata har sai ta ƙara shayar da nonon walwalidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma arda ta tsaya ta kammala ko kuma in rashin lafiya ne a je a nemo yani magani mu'alaja tabbiya ko ilaj tabbi da fata in aka samu maganin yanayin zuwan jinin zai dawo ya koma ya ci gaba da gudana yadda yake in ya so daga baya ta zauna ta wani al'ada ɗin sannan kuma ƙaddara ta ƙara jinin ta ƙara shayarwa kai jinin bai zo ba ko kuma an yi maganin bai zo ya za a yi al'allamatu bin usaimin rahmatullahi alai ke cewa sai ta zauna shekara guda wata tara goyon ciki wata uku a riskar da ita da mace tsohuwa wallahi ya isna min almahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid to bayan wata tara sai ka wata uku shekara ɗaya kenan ta kare ko jinin ya zo ko bas halas ta fita Allah ya sa an gane amsa nan da kyau waɗannan su ne tamboyi guda uku da ainihin ke hannu ah, wannan bai hana waɗanda ke tamboyi su rubuta wanda aka saba in yi so a koma a yi darasar tambayar gwagwadon hali Allah ya mana taufiki ya ratar da wajen faɗin daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai inna Allah ala zalika qadirun wa bil ijabati jadir to ara makaranto mana aya ta gaba وما لكم ألا haka wata ala ya faɗa a cikin wannan aya mai girma ko ayoyi biyu da muka ji aka karanta mana su daga cikin wannan sura ta hamsin da bakwai suratul hadid wanda mun faɗa a ta a baya cewa a madina aka saukar da ita kuma tana da ayoyi duka-duka har guda ashirin da tara Allah ya ce wa malakum wa me ki gare ku ne me agare ku Allah tun fi sabilillah da har ba za ku ciyar da dukiyarku saboda Allah ba wai me kuka taka me ke hana ku ciyar da dukiyar ku fi sabilillah sabilillah kuma shine duk wata hanyar da zaka tsoro a kai addinin Allah ya daga yi sama mun munkari yi ƙasa wannan zai iya karɓan sabilillah yana fita jihadi ciyar da dukiya don addini haɓaka kulawa da masallatai da makaranta ƙur'ani kai hatta kudin da za a tara a yi yasan kwata a unguwa don lafiya ta haɓaka in mun kyautata niyyarmu zai iya daukan fi in aka ce da ke ga gidajen marayu an mutu an basu ba mai kulawa da su ɗebi kudinka musamman a wannan wata na ramadan da muke ciki ka ciyar da dukiya don kulawa da su Allah na cewa me ke gare ku ba za ku ciyar duke ku fi sula saboda Allah ba alhali walillahi mai rasu samawati wal da. alhali gado alwawulil hali alhali Allah shi ke da gadon sammai da ƙasai mana in ma ba ku ciyar ba za ku mutu za ku bar dukiyar wasu za su gada da ku da dukiyar da magadanku babban mai gado kuma shi ne Allah duk za a tafi abashi jalla jalaluhu to ashe ko kudin nashi ne dukiyar tasa ce kai din ma nasa ne don kayansa ne ya rike maka dukiyar ka ta lalace ikonsa ne to ka ciyar da dukiyar Allah ka ba bayan Allah domin Allah mai kowa da komai da ya baka ya kuma sake gode maka Tauraka Allah na cewa azzawajal alhali shi ke da gadon samai da kasai la yastawi minkum man anfaqa min qabl al wa qatal yi waɗanda suka ciyar da dukiyarsu kafin alfatih. ta tafsiri na cewa alfato anan ana nufin yarjejeniyar hudaybiya ne daga nan ma har cin maka da yaki ai fatah makka domin a yarjejeniyar wacce aka yi a shekara ta ainihin shida wato ita ce mabudi ai zuwa ga fatah makka shekara ta takwas waɗanda suka ciyar da dukiyarsu lokacin da ake cikin gwagwagwa ake cikin fafutuka ba ɗaya ba ne da waɗanda suka ciyar wato ainihin wanda suka ciyar daga baya shi ya sa ya ce la minkum man an min ƙablil fati wa ƙatal ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu amami wa kullan wa'ada Allahu husna waɗanda suka ciyar da dukiya lokacin da addini ke shan wahala ba ɗaya ba ne da waɗanda suka ciyar bayan addini ya kafu amma don kada zuciyar waɗanda suka ciyar da gaba ta karaya sai Allah ta'ala ce wa kullum wa'adallahu husna dukkaninsu Allah ya musu alkawarin lada babba <clears throat> alhusna anan aljanna ita ce kololuwar abin da duk mai hankali ke nema mai imani Allah ka ba mu alhusna ka sa mu yi mai kyau don mu samu rayuwa mai kyau don mutuwa mai kyau da bakuntar kabari bakunta mai kyau da fitowa daga kabari fitowa mai kyau da kuma samun babban lada mai kyau ranar da kyau kan yi kyau ga waɗanda suka kyautata aiki ayar na gaya mana waɗanda suka ciyar da dukiya min qablil fathi wa qatal sun ciyar kuma suka yi yaki dan addini ya ɗaga su suka fi girman lada shine ulaika a'zamu daraja sun fi lada mafi girma min alladhina anfaqu daga waɗanda suka ciyar min ba'du min ba'du me yasa ce min ba'du kuma alhalin min mun sani kan yi masuna kasra min allahi risalatun min zaidin kitabun min muhammadin nan sai ce min ba'adu amma uwar batun da zarf ne an gane zarfin zaman ne zarfi na lokaci ne uwarta qablu da ba'adu a farko ya ce min qablil fathi akwai inda kuma ce lillahi al'amuru min qablu wa min ba'du musu rufu'a. <clears throat> to wannan zarfi ne wanda aka gina akan rufu'a saboda an katsa zarafin daga idafa Ibafar zaka yi niyyar ai wato ainin ka ce min ba'di an sabaqakum man sabaqakum fil qitali wal kenan an gane da haka sukan ce ba'adu. مبني على الضم لانقطاعها عن الإضافة والإضافة منوية إتا إضافة أن ينيتها أنغانيكو sauraka ba ɗaya ba ne da waɗanda suka ciyar da dukiyarsu wato kafin addini ya samu ɗaukaka amma kamar da muka faɗa don kada zuciya ta kare sai Allah ce wa kullan wa'adallahu husna dukkaninsu Allah ta'ala ya musu alƙur kalmar wa kullan kaga ainihin suna ne mai fataha biyu wanda akwai idafa ita ma wadda aka yanke ta an gane ko aikace wa kullum tarafai ko kullum minar tarafai waɗanda suka yi yaƙi kafin da kuma baya shine wa kullum wa husna kowanne daga cikinsu Allah ya musu alkawarin lada babba wallahu bima ta'maluna khabirun Allah mai ba da labari ne bima amalo dangane da abin da kuke aikatawa na'am man zallazi yuqdil qad Allah ya ce wa zai ba Allah rance rance mai kyau fayudha'ifahu ko fayudha'ifuhu aw ta qira'a sai ka iske Allah ya ribanya masa ya gwababa masa idan ka bada naira goma ka ce a kai asusun masallaci aje birnin kaduna duk inda muke da masallatai na juma'a ko masallatan hamsu salawat ka ce ka ɗauki nauyin koko da ƙosan buɗe baki a masallacin unguwarka a ƙauyenku a cikin birni to abinda ka bayar dinnan allah zai baka ninki ba ninki saboda allah shi ke da abin bayarwa mutum ba shi da abin bayarwa in ma kana da shi zai ƙare don ya ce ma inda kuma yanfadu ma inda da Allah baƙin to da haka waɗanda suka ciyar suka ba Allah rance mai kyau Allah zai riɓanya musu walahu wato riɓanyawa gare shi shi wanda ya ciyar walahu ajirun karim kuma zai samu lada mai mutunci lada mai girma lada mai matsayi turaka ana kwadaitar da mu muhimmancin ciyar da dukiya musamman a wannan wata na azumi wata ramadan wata mai albarka wanda za a ga wasu masha Allah ba sa kyashin fitar da kudade kaga su kai buhun dabino a masallaci kaza su yi abinci da nama da ruwa masha Allah da lemu mai kuke nema ne suka ce muna nema Allah ya yada da wannan aikin ne ba ma tunanin yabon kowa innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura kai ma ka zama haka ma daidai iyawarka Allah ka ba mu irin wannan zuciyar yawma taral mu'minin ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم waɗannan ladaddaki da aka ambata a ayar da ta wuce Allah ya tattalin ladaddakin nan da alkhairai sai ce yau a ranar da taral mu'mini na za ka ga muminai maza da muminai mata Allah ka sanya mu cikinsu yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim hasken su na tafiya a gaba gare su da kuma damansu wato muminai ranar lahira suna da haske wanda ke haskaka musu hanya wanda da shi za su shiga aljanna da wannan haske da annuri din Allah ce to wannan lada an tanada musu a wannan lokacin ran da zaka iske muminai maza da mata hasken suna tafiya gaba gare su da kuma dama gare su bushrakumul yawma jannat ana cewa da su albishirin ku yau kuna da gidajen aljanna tajirimin tahtiyal anharu na fiha waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinsu kuma kuna masu dawama ciki saboda samun ni'ima na da daɗi to kuma ni'ima katta kuɓuce maka shi ma da daɗi za ka iske mutum ƙaddara in ya samu mulki ba ya san mulkin ya tafi to sai Allah ya hada ma yan aljanna ni'ima goma da goma Allah ka ba mu ya shigar da su aljanna sannan kuma ya kaddara musu dawwama ciki ba fita an gane ko da haka Allah ta'ala ke cewa bushrakum al-yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha qoramuna gudana a cikin gidajen aljanna suna masu dawoma ciki sai ce zalika huwal fawzul azim kai wannan shine lada babba alfauzu lada kuma sai ce al'azim babba Allah tabaraka wata'ala shine babba babu girma da yake na Allah idan Allah ya ce abu kaza babba ne to dole ka fahimci wannan babban taka din ta wucin da kake tsammani an gane ko yanzu ko da wani mai kuɗi ne fitaccen miloniya duniya ta san shi sai ce kawai wani kudin suna da yawa sai ka fi yadda ai saboda min ne ya faɗa amma talakan da baya kama dubu goma misali a wata kaddarafa abin zai iya cewa wani mai kudi ne don kila bai san level ɗin kudin ba tuko wannan misali ne walillahi masalul aala to anan Allah shine babba sai ya ce abu kaza babba ne to babban takar ta wucin da kake tsammani da haka suke cewa idza wasafa Allahu al-azim bil izami fa innal izama fawqa tasawwuril mutasawwirin idan Allah wanda shine babbai sifata abu da sha babba ne to babban takar ta shallake tunanin dume tunani Yau mai al munafiqun ita ce dai kuma ranar da munafikai Allah ka tsare mu da munafinci munafinci cuta ce a zuci da kan sa mutun ya bayyana imani amma ya boye kafirci suka ce munafinci an ɗauko daga annafaka nafaka ramin yanyawa kan yi rami biyu nan da can in ka zo nan ka yi tsammani ba sai ka iska fita zo da ka munafiki yakan zo da fuska guda biyu sharrin sa yafi na kafiri Allah ka tsare mu saboda Allah ta'ala na cewa ranar da munafikai maza da munafikai mata za su ke faɗi ga mumini suna unzuruna naqtabis min nurikum ku jira mu mana mu dan cino daga hasken nan naku su mummune sun riga sun yi gaba sai munafikai su zo suna sallah a duniya amma ƙarya suke ashe suna hajji tare da musulmi amma Allah ya san ba gaskiya bane duk sirrin musulmi ya su kai makafirai duk ƙaunarsu ga makiya addinin Allah ne amma da su kuke sallah da su muke wannan azumi din na Ramadan da muke ciki yanzu misali to hadarinsa na da muni to sai Allah ya musu mummunan sakamako kan munafincin ga muminai sun yi gaba da haske su ma sai su taso ai ku ne a duniya lace ina yau an zo yau matubul sara'iru asiri zai toni yau to shine ke cewa yawma yaqulu munafiqatu lil ladina amanu nzuruna naqtabis min nurikum ku jira mana mu cikin duhu muke ku jira mu mu dan mu dan bincino mu dan samu mu dan zakulo daga wannan hasken naku qila irji'u wara'akum faltamisu nura sace ku koma baya naku hasken na baya ku koma ku je ku samu naku hasken shine faltamisu nura zaran sun bada baya faduriba bainahum bisurin lahu babun sai a doka musu wato shamaki shine fadriba bainahu sai a sa demarcation a sa iyaka a sa kandagarki a sa katanga su da muminai su ma daina ganin muminan sai su yi cizon yatsa suna ganin hasken ina an shiga tsakanin su saboda ba su yi aiki irin na muminan ba waɗancan muminan gaskiya ne su kuminan riga ne kawai a duniya kun ɓoye mutane to lahira fa ubangiji ba abin da ke buya daga ilimin sa jalla jalaluhu sauraka faduriba bainahum bisur kalmar sur shine katanga sai a buga wato katanga tsakanin su ita katangar lahu babun tana da kofa batinuhu cikin katangar inda ke fuskantar mu'minai fihin rahma akwai rahama ciki wa zahiruhu amma bayansa min qibalihi al'azab ta bayansa kuma azaba ne ai shi ne kaji ba ke cewa ya min babin baɗiluhu kuna jin wannan kalma? kaji ya min babin baɗiluhu Allah mai ce baban baɗiluhu shi kuma lansa sai ce babu ya min baban baɗiluhu ya min can kaca kare kiyan wata watakili ya hango daga wannan abin da zahar game da munafukai ne to karka yadda kamar da bahaushe ke faɗi fit ta'biril hausawi ka game da irin wannan baban batil din. ma abin da ya ce. za a doka katanga tsakaninsu da muminai katangar ga yanayinsa wato cikinsa batinuhu akwai bayan bayansa kuma azaba ne yunadunahum yunadunahum alam lakum minkum alam nakum ma'akum suna kiransu a ba tare da ku muke a duniya ba barin tambaye ku suwa yake kira din ku ji ayar da kyau suwa yake kira ba ku da amsa suwa yake kira suna kiran wa madalla yunadunahum suna kiransu domin sun ga ga hasken masha Allah sun nufi aljanna sai suka taso sai ka ce ina sai aka sa katanga katangar ta ciki bangaren muminai ni'ima su kuma kafiran ga duhu ga bala'in azaba ko ba za a iya koma duniya ba an sa tsakaninsu to sai Allah ya yi yanayin da za su iya kira muminan suna jinsu alam nakum ma'akum kun tafi kun bar mu a duniya ba muna tare da ku ba kalli magana ma'akum eh ma'akum physically a jiki kuna sallah amma zuciya ku Allah ya san me ke ciki duk inda sunna za ta daga sai ku yi kutu kutu kutu ku kariya Allah ya san ku duk inda al'umar annabi za ta daga sai ku yi kutu kutu saboda neman abin duniya to Allah ya ce eh kuna cewa ba mana tare da ku ba shine yunadunahum alam nakum ma'akum suna kiransu ba mun kasance tare da ku ba ai fi duniya ku jira mu mana qalu sai su ce musu sai mu'mine su ba su amsa bala eh a duniya kuna tare da mu da baki walakinnakum fatantum anfusakum sai dai ai ku kun fitini kanku ne da munafinci ashe munafinci fitina ne kai duk aikin sabo ma fitina ne Allah ka tsare mu mutum ya sha'awar shan taba fitina ne giya fituna ce zina fitina ce musulmi cin amana fitina yaudara fitina an gane barin ba kuwa labari na wanda ke da alaka a gabar fitina wani mutum ne zai tafiya tun da na ce dukkanin aikin sabo sai je samu dan uwansa ya ce wani zan yi tafiya ba zan dawo ba sai shekara guda cur amma ga dirhami na dubu goma ka ajiye min don duk garin nan ko unguwan nan ba wanda nan su da shi kamar kai nawa ne dirhami dubu goma da kuma gwalagwalai na mata ka ajiye min ana musafirun wa ruju'i ya kunu ba da sanatin kamila dumin ya tafiya shi wanda aka ba shi ajiyar kudi dan kasuwa ne sai guguwar bushewar kasuwanci ta ɗan da ke shi kaɗan bayan wata uku da tafiyar wanda ya bashi ajiya sai dan ya kawo masa hari sun zuwa da ya tafiya wata uku bai dawo ba ai da sauran lokaci saura wata nawa wata nawa wata nawa tara shahikai ba ma zai dawo barin ɗibi kuɗin nan nashi in ta da komadar kasuwanci na saboda ka sai bi ta kan kudin kaga ka sakuri hikimar wannan kaga fitina ce kuma wallahi baka isa ka kare kanka ba in ba ka samu dauki daga Allah ba Allah kawo na dauki malam ya gama kasafta kudin kenan sai mutumin ya dawo <laughs> bai kai ma shekarar ba da ya dawo ina za shi ya je gun kudinsa mana ya yi sallama ah, kai ne nan yace ni ne dama na zo ne in ce da kai na dawo wannan ajiyar da Allah a bani sai ce wace ajiya fa wace ajiya <laughs> wani wasa kake ce wani wasa wace ajiya ka bani kudin nan ne ce wani kudi kiɗin ya yi tsayar fitina ta zo kai ka san irin wannan misali yau sau nawa yake faruwa cikin al'umma yau inda ma zai fi muni wani ma ta maraya ce a cinye ta kawai sai mutum ya ce ka gaba ka da ajiya wuri na ka kai ni dukkan alkalin da za ka kai to matsala ita ce babu rubutu tsakaninsu <laughs> babu abinda suke kira evidential proof shi kuma cewa yake kai ne kai ne kai ne ya san ba shi na kuma alkali ba za ka je masa hannu haka ba kuka ba za ka je gun alkali ba shaida ba ko gun 'yan sanda ba shaida to da ya rasa yadda zai yi sai aka ce sai samu wani malami mai hikima da ya san shi wanda ya yi wannan sharri din ya ce kar ma ka je gun alkali kar ma ka je zo mu je in je in same shi ba ana ana masa yabanca mutumin kirki bane sai cewa ne me zaka ce game da ranar mutuwa a ce mutona ka musaka ka arame da haƙƙin mutane a ka na amana ka bakunci kabarinka da wannan fitinar cin dukiyar al'umma ba da haƙƙi sai shiru ya ce ah wannan wa zai so wannan kuwa kaga ya fara kama kanshi wa zai so wannan kuwa to me za ce ma'ana cikin dukiyar idan wanda ya baka ta marayu ce ya faɗi ya mutu me zaka ce game da marayun nan da za su zauna ba su da komai a hannu wala taqrabu mal al-yatim to kai qarbu din a takaice dai yayi masa lilis yayi masa duka amma ba da boxing ba da karatu jikinsa ya yi la'asar sai shi kawai wannan mummuna abu ne ya ce to shi kira ka san wani sai mutum sai kira <laughs> mai kayan a shi ya laɗe shi ka san shi ce na san shi kudinsa ba ya ce wallahi suna na to ka ji tsoron Allah ka ba shi magana ta ɗaya to kila ma an yi sa'a yana da imani in wani gogon ne sai yi mirsisi ya bada ma fuskarsa kura ya ce ai duk abin da za a yi ta kuma za a yi din me yasa na shigo da wannan ya sa na ambaci duk sabo fitina ne daga ciki kuma akwai rashin rike amana ko shi kansa munafikin da ake magana kai da ya rike amanar addini da bai haka ba Allah ka tsare walakinnakum fatantum anfusakum sai dai ku kun fitina kanku ne wata rabbastun kun dinga yin zaman daku? a tarabbus bari mu tsaya in addini ya daɗi za mu shigo in an sha wahala ku tsaya gefe aikin munafiki ke shi ka mumini da daɗi da rashin daɗi yamin rashin daɗi cikin addini ko da ka sha wahala ka bi Allah mana sai su muminin ke gaya musu daga cikin abin da ya janyo muku bakwa tare da mu aka doka muku katanga cikinsa alkhairi bayansa azaba ta ku daga cikin zunuban shine fatantum anfusakum na farko wa tarabbastum kun dinga jan kafa kuna zaman dako game da addini in dadi yazo ku zo da wahala ku gudu wannan sifar munafikai ne wartabtum kuka dinga shayi kai wannan ma addinin ma gaskiya ne ko a'udhu billah anya abinda anya to mu yi dai kar dai a ce ba masalla abinda kuka yi kenan abu na uku وغرتكم الاماني نهدو na بورچه al'amaniyu burace-burace kuka ce gurace-gurace na rayuwa eh za mu yi kudi za mu yi gida za mu tara kaza duk yaro ɗaya ku kuna cikin wannan hali hatta ja'a amrullah Allahu akbar hallamarin Allah ya zo mm-hmm. amrullah huna al-maut ko kuwa lamarin Allah ya zo ma'ana mutuwa to ɗan uwa masu girma ku kalli waɗannan nasoshi abinda ya sa munafukan nan suka ciji ya tsaga abinda suka yi an ba su amsa a lokacin da babu dama a dawo duniya kuma a ce za a gyara fatantum an wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani abubuwa na hudu to in tambayi zuciyata ina da wannan matsalar kana da ita kina da ita mu gyara suka ce kakan je gun likita dan ka nemi magani amma ce kana da babban ciwo da maganin ba na likita da ka sani ba ne maganin na babban likita ne alkur'ani mai girma sunnar shugaban halitta annabi muhammadu yace tu'aliju bitatabbubi kulli da'in wa laysa lida'i dhanbika min ilaji siwa tadra' ila ar-rahman mahdan biniyati khaifin wa yaqin raji بطول تحجد لطلاب عفو بليل مظلم والسطر داجي لعلك أن تكون غدا حظيا ببلغة فائز وسرور ناجي cewa kakan je medical attention medical treatment ma kana da tarin zunubai ina maganin ba ka da shi illa ka kankar da kai ga Allah yadda ya kamata irin waɗannan cututtuka kasu same ka <clears throat> Allah ka tsara zuciyarmu da munafinci da duk abin da ke da alaka da shi don ga abin da ya faru gare su fatantum an fasa ku wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani hatta ja amurullah lamarin Allah ya zo mutuwa da kuma ita kanta kiyama din Wagarrakun billahi al ka duba al-gharur in kai magainun fatha to shedan kenan shine al-gharur mai rudar da mutane gabarin Allah ya rude ku Ya muku sawarwari shedan kenan fal ka karanta wurin Falyoma da haka a yau kaga al-yawma da Allah ta'ala ya faɗa yana nufin tashin kiyama ne falyawma mansubun ala dharfiyya a yau din nan ita wannan yau ita ce Allah ke cewa a ji tsoron yau din ya ce misali a cikin sura ta gaba da zamu gani karanto mana inda Allah ta'ala ke cewa wal tanzur nafsun ma qaddamat karanta ayan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wannan aya tana cikin sura mai lamba 59 al alhashar. ya na allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin kowace rai ta duba ta ga me ta shirya saboda gobe to ga goben Allah na cewa fal yawma yau kun gane Allah ya ce ku shiri saboda gobe to ga goben ta zo har munafikai ana ga musu fal yawma yau ya sake magana kan wannan yau din a cikin misali aya mai lamba 281 can cikin bakara inda Allah ta'ala ke cewa karanto mana aya din ya alladhina amano ittaqullah kafin ka shiga ayar da ke magana kan wato idza tadayantum bidana ila ajalin musamma آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وانا يتشي آية ريبيو دا تمانن دا دا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كجوز أوران وترانا توغارانا rana فاليوم يساكي فأي إرن ونا أتكين سورة النحلي inda ke cewa fahin kawo ta irinta yau matati kullum sun kullu nafsin tujadilu an wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa la yau matati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin nan sai ce ma amilat a bakara sai ce ma kasabat duk dai akan yauma yauma yauma yauma to sai Allah ta'ala ya faɗa ne ya ce fal yau ma to yau ɗinnan ya kuma munafikai la yi hazo minkum fidyatun ba za a karɓa muku duk wani abu da kuka bayar na fansa ba ai za su so a lokacin in suna da duniya da ninkinta so miliyan biliyan trillion septillion duk liyan liyan za su bayar don su tsira daga wannan azaba Allah ce to ba za a karɓa ba a yau ba abinda za ku bayar a karba a matsayin fidiya da ku wala min na kafaro ko kafirai saboda yan uwanku ne ai duk munafiki dan uwan kafiri haka ne ko dan uwan kafiri shi yasa yace inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama samiya Allah zai tara munafikai da kafirai yan uwa ne nan sai Allah ta'ala ke cewa wato ba za a karba muku ba ku munafikan da haka ya faru gare ku wala min allazina kafaru dada ko daga kafirai sai ce ma'awakumun nar ma'awakum kum kum ku din munafikan da su kafirai mako ku ta ce Allah ka tsare mu hiya maulakum ita ce uwar gijiyarku ta ce wuta ita ce maula ta mutum a'udhu billah maulanmu mu shine Allah Allahu waliyun lazina amur an gane ko ka roƙi Allah ya zama shine ne majibincin lamarinka a kowane lokaci to haka za a ce da su ita ce uwar gijiyarku ita ce ku sai Allah ta'ala ya ce wabi isal masir katir da makoma in wuta ta kasance makomar mutum Allah ka tsare mu da wuta ko ganinta Allah kar ka samu ya Allah ka tsara musulmi da wanda mummuna aiki je aya ta gaba malam alam ya lil ladina amanu an taqta qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakun na'am wa la yakun kal ladina utul kitaba min qabl fa qala ana الذهب فقط قلوبهم hmm. وكثير منهم فاسقون ألم يأني شم بينزنت با بينزنت با ma'ana ba yanzu bane ya kamata a ce mutu ba shine bai yanzunta lamarin lokaci bai yi ba domin ya ne daga al'ana ne kace al'ana yanzu to alam ya ne bai yanzunta ba ga waɗanda suka yi imani an tashi a kulubuhun a ce zukatansu saurawa ta hanyar jin tsoron Allah ma'ana ai lokaci ya yi ko a ce duk mai imani in ya kalli hukuncin Allah ka kalli ma kawai yanayinka da jikinka shekarun baya ba haka kake ba yanzu ka canza shekarunka na karuwa ka kama hanyar tafiya ne jiya kana cikin sanyi yanzu kana cikin zafi ba za ka lura da wannan ba awanni kaɗan da suka wuce kana cikin duhu ne kila ka sa barko ka rufe kana bacci yanzu kuma gashi ka farka zuwa can za ka sake duk wannan ba za ka lura ba in ka ga rana ta hudu za ta faɗi to fa sabon abu ne ba ita ce dai ranar amma fitowar ba irin ta jiya bacci. ba ta shekarun jiya ba ce kuma ka tambayi kanka shekaru miliyan nawa take irin wannan aiki kuma tafiya take cap zuwa ƙarshen tafiya to alam ya ani shin lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani a ce zukatansu su makyarketa ma'ana su ji tsoron ubangiji li la saboda ambaton Allah da ake ji kullun a ji qur'ani a ji sunna yani ana ta wa'azi wannan ƙasa tamu mai tarin albarka musamman yankin nan na arewa ƙasar hausa masha Allah in na ce da ku na daga cikin ƙasashen da alhamdulillah wa'azuzzuka na addini suka shiga wannan ƙasar wallahi ba za ka yi musu ba a duniya sai ka tona kafin ka samu ƙasar da masha Allah ke samun karantarwa nagartattu dakka tatattu na sunna irin wannan ƙasar mun gode wa Allah albarkacin karanta malamai magabata a sheik abubakar amur gumi misali Allah ji kan malam a sheik lawal abubakar Allah ya rahamshe shi da sauran da malaman suna irayen su misali suka koma ga Allah sun dafa alkhairi na'am to amma tambayar ita ce shin yaya alakar karantar da kuma rayuwar mu a yau kuma karantar da suka yi na alkhairin nan ba wai karantar da qur'ani zalla ba eh shine tushe amma hatta rayuwa ma ta yi kyau na shayin tambayoyi a irin wannan munasaba kullum sai ne wannan tambayar kuma zan sake yi yanzu ka ɗauka misali abin da kyauta ta rayuwa tattalin arziki ya kyau a hannun musulmi biredin da ake ci a cikin kaduna ƙwarai kaduna so ake yi kashi 80 cikin 100 biredi kawai Muke yi ko wasu muke yi wasu muke yi matsala ce babba ba mu da tattali a hannunmu baka da economy ka san biredi da sai an ci da safe kai je ka samin biredi wa ke yin biredi 80% a kaduna kawai a kano a katsina a zaria za ka za ka ba mu ce ka tsallaka ka je can kudu a gidanmu su wake su fiya part su wake sai da kashe 80 cikin 100 su waye kenan ba mu da economy a hannu shagunan magunguna so ke sai da kenan inda za su rufe shagon sai da su pay sai baburan mu sun tsaya kenan wannan ba zai taimaka mana ba dole sai tattali ya kyau a nema abinda za a ci a sha bisa karanta ƙura'ani kayan plumbing so ke da shi komai su ne su ne su ne to balangu da tsire su ake yi nan kuma mu ne da yake nan kwaɗayi ne ko ita ma sana ce mai kyau alhamdulillah a ya ka je kana roƙon wani amma abinda muke cewa waɗannan abubuwa yawanci sannan ka koma ka tambayi makarantu nazari da primary da crutches da da kindergarten da wai so ake da su 80% haɓacin ce aka za mu ci gaba da zama kenan ko gida aka gina waɗanda suke kada ma gidan ƙararrawa estate da suke abin nan wai za ka iske ba mu ba ne so ne so ne so ne so ne da ka shiga nan kasuwar taya tayawai wai so ne so ne so ne yana mana daɗi mu dinga cewa so ne so ne ni ma yana min daɗi kullum tambayar nan mu ringa yi kullum kawai don faɗakar da juna ne ai mu tashi mu farka mai alaƙa wannan da karantarwa a duk karantarwa ne ai al'umma ta san kanta ta tsaya da za yanzu yi masallaci ne namuna harkar gyaran wuta bai kamata wani ya mana ba sai musulmi namu zai zama abu kunya sai mun kira wani kafiri da Allah shigo kai mana kwamfuta musanta fanka ta lalace mu za mu gyara kayanmu In za a ɗaukan karatun nan ake yi zai mana sha'a mu je mu yi hayan wani kafiri ya zai mana wannan aikin to don ka sani karantarwar tana da alaka da duniyar ka hatta domin nan ne stephen stone ɗinka da za ka tsaya ka neme ta ta yi kyau saboda wancan gida da duk za mu tafi Allah ka samu dace sauraka Allah ta'ala ke cewa wato lokaci ya yi a ce mene su ji tsoron Allah zukatansu su shiga cikin makyarkata don jin tsoron Allah wa ma na min alhaq da kuma abin da ya sauko na daga gaskiya wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu kada mu'mine su kasance kamar waɗanda aka ba su littafi min qablu kafin zuwan annabi sallallahu fatala alaihimul amadu al amadu wato tsawon lokaci sai ya tsawaita gare suka samu lokaci mai tsayi cikin sharholiya sai suka ruɗe suka bar hanya fakasat qulubuhum sai zukatan suka bushe wa kathirun minhum fasiqun mafiya yawan su kodewa daga cikin su fasikai wato sun zauna wazi bai zo musu ba sai suka manci addini Allah na cewa to bai kamata mu'mine su kasance haka ba aya ta gaba اعلموا أن الله يهلك بعد wannan ita ce aya mai lamba goma sha bakwai daidai a cikin wannan tsora mai lamba hamsin da bakwai Allah na cewa e ilamu ku sani ku sani an Allah ba'a da ba'da ha. Allah shi ke rayar da ƙasa bayan ta mutu ashe ƙasa na mutuwa kwarai kuwa ƙasa na mutuwa ka je inda ake noma ko kai ka je gonar da ka nome kila bara yanzu ka je ka ga yadda take yanzu baran kila shuka ta cika wurin gonar ta zama koriya shar fato gwanin ban sha'awa da lokacin girbi ya yi aka kwashe amfanin gona ka je ka ga yadda wurin yake yanzu ya bushe ai mutuwar ke da zaren damina kuma ta dawo in ya saukar da ruwa sai kasar ta tsotsa ruwan sai ga tana kanshi ko baka san ana samun kanshin kasa ba sai kasar ta girgiza sai ta kumbura da shoka an gane ko sai ta fitar da amfanin gona shi kasa na mutuwa sauraka Allah ta'ala ya ce shi ke rayar da ƙasa bayan ta mutu kad bayyana lakumul ayat Allah ya ce mun muku bayani daki-daki na ayoyinmu la'allakum ta'qilun da fata za ku hankalta ku samu hankali mai amfani duk wanda aka zare masa hankali to fa ya fada cikin matsala matsala hankali iri biyu ne akwai hankali salim akwai hankali saqim hankali salim shine hankali lafiyayye shine al-aqlul mudrik wannan mutum ke gane ga makasudin zuwa na duniya zan bauta ma Allah yanda Allah ta'ala ya ce in kiyaye dokokinsa hankali kenan Allah ka ba mu irin wannan to irin wannan hankali kada a yadda wani abu ya taba shi kara sha kwaya za ta taba hankali kara sha solution za ta taba hankali kar a sha duk abin da zai taba martabar hankali dan Allah zai tambaye ka shaye-shaye na banza ga wasu matasa ke kuma da hankali mai idan ka kuskura shaye-shaye ka ɓata hankali Allah zai maka caji a matakai iri-iri baiwar hankalin don mai ka tozata da hankali sannan a dalilin wannan ka tozata da ibada ka ja ma iyayenka ta kai ce da wayo ba mai baka aure kuma kana dan kwaya ba kai ba iya cin jarabawa? kana dan kwaya ba mai hankalin da zai ba kuɗi a kasuwanci kana mai marisa hankali a tsare Allah ka ba mu hankali mai rai hankali mai lafiya yanzu ka ga mutum baligi akan bola yana tsintsintar kazanta me kenan ba shi da me yanzu idan ka ga rago ko bunsuru na bin uwarsa yana mata barbara sai ka ci haba bunsuru za laye ya bai halatta ba a <laughs> ka bata lokacin ka ai saboda ai ba shi da hankali kai don kana da hankali don haka babu ma shari'a akan shi kai da kake da hankali da me za ka ɓata hankali shi za har ka suka yance wai kai ba ka da hankali ne saboda an san shi ne ainihin jagowa. to Allah ta'ala na cewa mun muku bayanin ayoyi la'allakum ta'qilun da fata za ku hankalta irin hankali nagartacce wanda ke cewa ai mu saboda tsabar cikar hankali wata magana kuma kenan daban ya kamata rabon gado da ɗa namiji da ya mace a daidaita su saboda tsabar hankali sai muka ce wannan ba hankali ba ne sunan shi wauta sunan shi fito na fito da Allah kuma ba za ka samu nasara ba lokaci ya riga yayi saura minti uku za mu iya samun aya ɗaya to karanto mana arama innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim innal musaddiqina an gane ko lalle waɗanda suke ainihin gaskatawa domin al musaddiq mai gaskata littafin Allah har ya kai shi ga yin aiki na kirki an gane dan me ce innal mutasaddiqin Allah zaka ce masu yin sadaka allazi yusaddiqu alhaqa masu gaskata ainihin Allah su gaskata manzon Allah su gaskata littafin Allah su gaskata karantarwa addinin Allah to me ya kamata ka gaskata in ba wannan ba in baka gaskata addinin Allah ba ai ka je ka gaskata abin da yake ba gaskiya bane kuma ka yadda ai rediyo ta faɗa na yadda to Allah ba ka yadda da shi ba shi ya gaya maka to masu gaskatawa maza da mata ɗaya kenan wa aqradu Allah qaddan hasana suka kuma ba Allah rance mai kyau rance mai kyau ka ba Allah abin da kai ma kana son a baka kada abinci a gidanka ya zama dan dago-dago ya fara canzawa ya fara gamawa da fungal attack da fungi ka ce ina almajirai a basu ai su bayan Allah ne ba ruwansu ok ba ka kyauta makanka ba sai ka dubi riga mai faci guda goma ka ce ku ba su ana almajirai ne a'a ka ba Allah mai kyau lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun abinda kake so ka dauka ka ba hular da kasa sabuwa din nan car sawan ka daya kace na baka muna haka takalmin dan Italiya da ake ji da shi gayu ke kwambo da shi a kaduna misali ka ce ta dauka na baka Allah ka ba mu irin wannan zuciyar ka ba mu irin wannan zuciyar kai hatta magen gidanka tunda ka san mage akwai kwaɗayi sai ka ba ta tuwo ta ƙici amma da ta ji ƙanshin kifi ba ka san lokacin da za ta kawo maka ziyara ba Kar ka buge ta ka kore ta halitta ce ɗauko kifin ka ba in ma zai yiwu in zai yiwu ka hana ma kanka ci ka bata sai Allah ce na gode maka in ko Allah gode maka ka gama cin nasara Allah ka samu dace sauraka suka ba Allah rance mai kyau Allah zai rubanya musu walahum ajrun karimun suna da lada da tukucci mai mutunci barakallahu li walakum lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikr al hakim wa jama'ani wa iyyakum ala al haqqi was siratal mustaqim innahu ala kulli shay'in qadir والصلاة والسلام على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته akar matsala shi munafincin nan da ake magana akwai shi a cikin al'ummar musulmi kuma har abada har Allah ya kasa to kuma ba wanda zai taɓa yadda shi munafiki haka ne to yaya alamar nan ya ne yake ne har mutum ya iya gane shi ya guje shi a ce? Jami. wannan tambaya muhimmiya ce za mu amsa insha Allah a ainihin majalisin tafsiri na gaba akwai tambayar kuma? akwai tambayar mu rubuta mu je mu bincika? mun tambayar da ainihin imam yayi akwai tambayar ko ne muku tambayar ne to an yi to dalla idan mutum ya ɗauko kara mai kaifi sai yanka kaza da karan kuma saboda kaifin karan kuma kaza sai ta yanku za a ci na? sargagiya kaji wata hausar kun santa? mutum ya yanka ainihin kaza da sargagiya da yawa gayu ba su wannan hausar ba amma waɗanda suke dattawa wanda suka yi zaman ƙauye kasan hausa lafiya na ƙauye a ce za ji wannan amsa a majalisun tafsiri na gaba na'am mala na'am cewa babu gado tsakanin dan zina ba baban shi ba zai gaje shi ba madalla to idan shi wannan fasiki da yayi wannan mummuna abu din shin sai ya haifi ya mace a zina kana son ka ce ko zai aure ta abin bambara kawai rakumi a kabat za a ji wannan amsa insha Allah tambaya ce mai kyau baya ta hudu menene hukuncin shan ruwa a tsaye haramun ne to Allah ya samu